Yau Juma'a aka fito da jadawalin yadda za a gwabza a wasannin kwata final na cin kofin zakarun club club na nahiyar Turai da ake ganin za a yi karan batta ba kaɗan ba. a ɗaya daga cikin wasannin na kwata final atletico madrid da fc barcelona dukansu masu hankoron lashe wasannin liglin na ƙasar spain za su cire ni da junansu yayin da ɗaya ƙungiyar ta ƙasar spain real madrid za ta gwabza da borussia dortmund ta jamus domin ta yi ƙoƙarin rama kashin da ta sha hannun 'yan dortmund a wasan kusa da ƙarshe a bara su kuma ƙungiyoyi guda biyu na ƙasar ingila da suka rage za su fuskanci manyan abokan adawa inda chelsea za ta yi aron gama da zakarun Faransa Paris Saint-Germain, ita kuma Manchester United za ta kara da zakarun club club na Turai na yanzu wato Bayern Munich. Za a yi karawa farko tsakanin kungiyoyin a ranakun 1 zuwa 2 ga watan Afrilu, sai kuma ya karawa ta biyu ranakun 8 zuwa 9 ga watan Afrilu.